فيه نظر وليس يمضي غير ما فيه نظر إلا بنس في الأموم مؤتبر وذاله تقديم من يراه وزاله بمرنه أو بعد ما مقتداه ومن على محسس وكذا وما على محسس nasisin wakila lam yi ƙada milla in bi ilja lohakan wa maminar tauki lilizna ne fa ma za da minar mamnu indal ulama wannan ƙasa ikirari wal in kari min tauki lilizita mai birraddika min kamar ta walaisa yamzi gairu ma fihi nazar to can wakile mufawwali wanda kasance an sanya shi wakilin kole kamar kace fawwaltuka fi jami'i umuri wannan suna kiran shi wakili mufawwali to shi wakili mufawwali ya samu ga dukkanin ababanka ko ina shi shiga shi tsaye da abin da gara ce shi sai suwa kuma shi sai ma wani abu tunda wakilin kana mufawwali yace amma ta da haka nan walaysa yamli gairu ma fihi nazar gairu ma fihi nazarun walaysa gairu ma fihi nazarin yamli watan wannan gairu shine sunan laisa walaysa gairu ma fihi nazarun yamli walaysa yamli gairu ma fihi nazarun walaysa gairu ma fihi nazarun bai kasance ba gairu ma fihi nazarun abinda babu watan ainihin maslaha ciki ne yamne shi kasance watan shi zarto shi wakili mufawwali idan yayi wani abu da kasance ba maslaha ciki ne to ba zai zarto ba illa bi nassin fil umumi mu'tabar illa bi nassin sai ya fada nassantawa mu'tabarun wanda ake kula da ita fil umumi ga umumi kamar alal misali cewa wakaltuka alama fihi nazarun wa ghairi nazarin na wakilta ka ga abin da adda maslaha ga dukkanin jama'a da abin da jama'a ba su ganin maslaha ce amma maslaha na gare mu an kiyaye ko wannan shi annasu mu'tabarun wakaltuka alama fihi nazarun wa gairi ma fihi nazarun wakaltuka alama fihi nazarun inda nasi na wakilta ta ga abin da mutane ke ganin maslaha ne gaba ɗaya sannan kuma na wakilta ta ga abin da mutane ba san zaman shi maslaha ba amma da ni da kai musan maslaha ne ko kuma kai ka san maslaha ne ko kuma ni san maslaha ne shi maluma ke shi maluma ke nihi ba a wakilta mutum ga abin da ba maslaha gare shi gaba dai saboda ni dan ana kiyaye da misalihul insani halitta ne an kai akan haka nan qawaidul ahkam fi misalihul anami to mutahi wazalahu taqdimu man yara to shi na ce waza wannan wanda an wakili mukawwali lahu taqdimu man yarahu ya samu shiga bata manya dahu wanda ya gama ya ɗaukan maslaha na manya dahu wanda ya kasance ya gane shi macincinci da shi wakilta shi waza shi wakili mufawwali lahu ya samu shi gabatar da manya rahu wanda ga iri na yana wanda ya kasance shi ma ya san maslaha daidai da san maslaha shi ma ya samu shi wakilta iri ne bin zullihi daidai irin wakilin da an kai mai shi wakilta shi wakili mafawali saboda shi wakili mafawali ya tsaya matsayin wanda ya wakilta shi a tun da ya tsaya matsayin wanda ya wakilta shi ke shi ma ya samu shi wakilta wani tabwilan gaba ɗaya kenan ya ɗauke maka ne aikin an naɗa ka wakili mafawali kai kuma ka jaye kanka ka sa wani wakili mafawali kenan gaba ɗaya ba ka aikin komai kai cikin tabwilin da an kai maka wasu maluma sun yadda da wannan wasu maluma sun ce a'a wakili mufawwali bai sanya wani wakili shi kasance mufawwali sai in ka shawarci shi wanda sanya kan wakilin mufawwali ka ce to zan sanya ne amma tabbilar zan sanya shi kamar wadda ka ne in ya yadda ma shi kenan idan bai yadda ma ba za ka yi ba to mutai au ba'ad makasa lahu ko kuma ya sanya shi wakili sai ba duka ba to ba'ad makasa lahu shi wannan shari'a ta yarda idan aka wakilta ka wakilci umumiyi ka samu ka sanya wani wakilci wanda ba umumiyi ba in za ka sanya wani wakilci umumiyi sai da shawarar wanda ya sanya ka wakilci umumiyi amma in an ka sa ka wakili umuman to ka samu kai kuma ka sanya wani wakili amma ta sasan ka samu ka kebanci wani abubuwa ko wasu ababa ka sanya wasu wakilai gare su wa man alamu khassasin to